a yayin da gwamnan jihar taraba dedos ishaku ya ce zai ɗaukaka ƙara akan hukuncin da kotun sauraron ƙararrakin zaɓe ta yanke akan soke zaɓensa ita kuwa aisha jummai alhassan biki ne aka kwana ana yi a gidanta mata 'yan siyasa da dama ne suka taya ta murna da farko ga shugaban mata ta jam'iyyar apc ta ƙasa kuma ta ƙungiyoyin jam'iyyun afirka baki ɗaya dr ramatu tijjani aliyu ko mun daɗewa gaskiya gaskiya ne kuma sai ya bayyana wannan mata baiwar allah ta fito jaruma ta yi takararta ta kuci zaben nan aka tauye mata haki aka shiga kotu tana ta gwagwarmayar nan da su to bi izinin layin rabi da yau allah ya nuna mana insha allah kuma za mu ga ƙarshen shi don mun san za su shiga apil kuma lallai zuwan kadrida. a siyasar Najeriya ya gyara mana tafiyan siyasar Najeriya. Sunana Dr. Mrs. Salumi Audu Jankada OON. Mun taru ne a nan yadda kika gani munna muke yi. Domin Allah ya yi mana abin da ba mu zaton mu matan Najeriya za mu samu ba, sai yau gashi nan mun je kotu tunda Allah ba a zalimin kowa ba ne, shi da ya halicci mazan shi ya halicci matan. Sai ya ce kai wa'annan 'ya'yana bari nuna ma duniya cewa ina ƙaunansu aka yi muna muka yi kuka ba mu kai kukan mu ko ina ba muka dukufa a gaban Allah muka ce in kai Allah ne ka share mana hawaye sai yau Allah ya share mana hawaye sunana Saudatu Shehu Mahdi babbar sakatariyar rafa wadda ita ce kungiyar kare haƙoƙin mata da tabbatar da yi musu adalci ta Najeriya na farko dai dukan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wataala shine shugabanmu kuma shine abin bauta mu da gaskiya kuma shine sarkin adalci Allah ya yi mana adalci gaskiya ta tabbata kuma muna kyautata zaton cewa wannan al'amari nata ya zama a zakarin gudun dafi sunana evelyn hawa onyilo hmm, babban magana yau dai muna cikin farin ciki gaskiya don ba taba yi ba a ce mace a najeriya 'yar arewa musulma ta ci zaɓe a arewa ba shanin addini ba ne amma kuma mun san cewa da wuya amma kuma ga yau Allah ya bamu nasara muna godiya muna farin ciki Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.